hurmi ma na gadabe janzu komi ne take jeren shi yayin ko gestion da muka yi tare da minister de l'environnement minister mai kula da gondon daji da komin mun yi rajajeniya mun sa hannu kowane ga abin da ya kamata yi akwai projet da aka muna projet corridor de ya zo avec l'unité de gestion de la réserve yanzu tare da su duk aikin da za a yi cikin hurmi tare da talaka da ake yin shi tare da miri muke yin shi amma yanzu wannan namun daji da aka kawo da harko lokacin da suka unité de gestion ta zo mun dauki ecogard guda uku wanda cikin talakawa na gari na zamne ne aka dauka suna kewayawa suna suna yin gid suna taimaka ma sarkin daji saboda a duba da ya kamata a shi tunda su sun san hanya lokacin da aka wannan rakumin daji shi ma muka samu kuma muka dauki kokar guda biyu kaga yanzu ka duba cikin mutanen mu na gari na komin akwai mutum biyar masu wanda suke kalkashin sarakun daji saboda ai aiki yadda ya kamata kuma mutane su san da sa hannu talakawa ne ne gestion communautaire mutane su ne suke da furmin su su ne wancan sarkin daji zuwa ne suke su taimaka musu da usahohin su wanda suka iya da sanin su wanda karatun da suka yi amma furmi ayi a bishi a agaje shi wannan aikin talakawa ne bangaren harauta ko akwai raguwa ko kuma akwai horota sai in ce ta waccan dai ta da wadda muka sani ta amma ka san horota yanzu sabon horota ta shigo ta motuna ko ta motoci da za a bi bisa namun daji kamar barewa za a bi ta har ta gashi a dauko ta wannan ta rage sosai ta ma saboda sa hannun wannan mutanen da muke ci muku an dauka kuma mun yi komite har guda goma sha ɗaya duk garin da ke gawe da reserve mun je mun yi komite wanda zai samu mu ido in ya ga wani abu ya kira ya ce ga wani abu da bai gane ba har ma da sauran gandudukan dajin da suka gane yanzu duk abin da aka kamo a darbi sanat mun yi rejeniya tare da darbi sanat da tanut suma duk namun dajin da aka kamo mai rai ga masu horota nan gadabe shi ake kawo shi yanzu an kawo har so hudu na ta ma daga darbi sana an kawo so biyu daga tanut kamar namun daji da ake kama duk da yawancin su da dubbar yu ne in kana tuni kwanan baya an kama namun daji ga bis ga maradi sun hito daga zandar nan motar mu ta tahi ta ce ta dauko su ta kawo su nan garbeji don duk abin da aka kama ga kewayen maradi maradi a gadez eh, zandar duk nan reserve din garbeji aka kawo shi aji da barewa ta ce ake bi da gudu har ta gashi a dauko to wani bin ba ta gashi ba sosai kamar aka dan bige ta kadan ana iya dauke ta ta hirai eh, bisa wannan kuma komendin mu tana gudunma tunda wani bi muke biyan karbiran a ta dauko wani biyu mun gani abu ya aiki ya musu yawa su wajen unité de gestion sai mu ce kama da da ta dauko komin ta ba da kudin mai wanda c'est si un sifen ba abu ne wanda ya sa a hode shi nan amma dai ko da yake gudunmawa ko na nawa ne aka yi ko na sa baki ne aka yi ana sa a hode shi nan.